إن الحمد لله نحمده ونستعينه bayan Allah bayan godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ce bayarwa a bisa ga hikima ya hana wanda ya so a bisa hikima muna gode masa wanda cikin ganin damansa ya nuna muna wannan rana mai albarka muka yi sallan juma'a tare da mutane ya kuma nuna muna yammacin juma'a muna jaddada masa godiya bayan haka muna salati zuwa ga fiyayyen halitta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna roƙon sira da amincin allah ya tabbata ga wannan manzo zuwa ranar sakamako bayan haka bayan allah kaman yadda ka sani wannan karatu ina gani karatu na uku kenan da muka yi za mu yi tare da doktor ala nahla kamar yadda ka sani kamar yadda ka sani kowane lokaci za mu karatu za mu ce ma wa'anda ce baya a mammaso a zo gaba saboda duk lokacin da za a yi karatu ko kuma aiki na alkhairi ana son mutum kana gaba kar da ya zama da kai aka fara kuma kana baya wani ya zo daga baya kuma a same sa shine a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya zama muna jagora na farko ba da bata lokaci ba muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya hada mu cikin wannan fili mai albarka ya hada mu cikin jannatul firdaus na biyu muna sake roƙonsa bukatunmu na alkhairi ya biya muna na uku muna rokonsa ya ba mu ikon fahimtar abin da za a karantar da kuma aiki da shi saboda wani lokaci muna ji da yawa mukan ji amma aikin ne ce gagara allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ji kai ya zama na kawai zuwan mu wa'azi shine na zo in ga wace wani malami ne sa'annan koma gida ban koma da komai sai dai in koma kai malamin na yana da ilimi to da yake da ilimin me ka cikin iliminsa shine tambaya da yake da ilimin amfanin da iliminsa zai maka shine ka ji abin da ya fadi kai kokari ka aikata gwargwadon ikonka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ji da kuma aikata daidai ba da lokaci ba ta lokaci za mu ce ma doktor faltatafabbal mashkuran ya doktor wa jazakumullahu khairan وبارك الله في سعيكم الحمد لله رب العالمين يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مكافئ ربي ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين آه، لقاؤنا اليوم بعنوان آه، مفاتح سورة البقرة أو مفاتح تدبر سورة البقرة عنوان بس ما لم da ya godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki yake cewa يو كراتمو زامي mu gaba da ma'ana farko-farko ko kuma mabudin suratul baqara da kowa da kowa ya san surar na'am ta'lamun anna suratul baqara hi awwal sura fil mushaf ba'da al-fatiha malaci kun san cewa ita suratul baqara ita ce sura na biyu a cikin jerin surorin alqur'ani bayan suratul fatiha na'am suratul baqara hiya atwal sura fil qur'an kamar yadda kuka kara sanin cewa ita suratul baqara ita ce suran da tafi kowace sura sau a cikin alkur'ani mai girma يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البترة أي السحرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحر ما لكي النبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أقوي حديث دي كران ترشيوا اقرأوا سورة البقرة كران سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة wala yastati'uha al-batala saboda riko da wannan sura da karanta sa albarkatu zai saukar maka a cikin rayuwanka a cikin gidanka kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya karantar ko da gidan da ake yawan karanta suratul baqara shaytanu basa sa shigansa sa'annan rashin karanta ta barinta hasara ne hasara ne ka bar karanta suratul baqara sa'annan ولا يستطيعها البطلة سأنن ما سهري ما سبو كنشي ما سو معنى كل كل بزا سو إيا تبا it means كيدا چه يوان كرانتاتا سهري دشافي بزي إيا سامون كبا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفي رواية أن سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يقربها الشيطان ثلاثة أيام الله أكبر mana ya ce akwai hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ake karanta suratul baqara za samu shaitani na gudun wannan gidan balma akwai riwayan da ke nuna cewa duk gidan da aka karanta suratul baqara gidan kwana uku shaitani baya kusantan gidan na'am والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران العلماء قالوا ما الزهراوين قالوا لأنها تزهر في قلب العبد أي تضيء ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ya ce cewa a cikin hadisi ma'ana ku karanta zaharawain sai maluma suka kokarin fassara me yasa annabi ya cira suran ga da zaharawain mala ce saboda suna haskaka suna bawa duk lokacin da bawa ya karanta su suna haskaka zuciyansa saboda shaka samu annabi ya cira su da wannan sunan wani surori ne wayannan surorin ma'ana annabi ya ce shi ta ne آل عمران نعم الصحابة كانوا يقولون كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا أي عظم يعني لأن صار له مكانة خاصة في وسط الصحابة مجرد أنه يقرأ البقرة وآل عمران أي يحفظهما مالتي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوچه cewa duk lokacin da lokacin da suke rayuwa da annabi muhammad a cikin tsakaninsu wanda ya haddace suratul baqara da ali imrana mana me shi suna gan shi daukakakken bawa ne a cikinsu ba qur'ani duka bawo bakara da ali imrana saboda girmansu da darajansu wa'annan surorin biyu duk sahabin da ya haddace su sahabai ke ba da labari a lokacinsu suna ga kiman me shi suna kimanta me shi me shi na da daraja a cikin idanunsu na'am suratul baqara tulaqab bi sanam alquran تعرفون السنام الجمل أعلى شيء في الجمل السنام فهي تلقب بسنام القرآن العلماء قالوا لماذا؟ قالوا لأن الذي يتدبر سورة البقرة جيدا عنده نظرة يسمونها البرد فيو نظره الطائر نظره العلوية يستطيع بعد أن يتأمل سورة البقرة أن ينظر إلى القرآن نظرة علوية لجميع معانيه من خلال سورة البقرة الله أكبر ما لأيتي إذا سورة البقرة أنا أترنت da cewa ita ما mafin dokakan كان أبو كوكو ما dokakan sura كان سورة alkur'ani القرآن ce سنام كمان rakumi idan kuka diba rakumi akan doron akan bayansa akwai wani abu da ya saya kaman doro akan rakumi shine abin da fi sawo in kaga rakumi abin da zaka fara gani kenan akan bayansa to idan shine laraba ce kiran da wannan sunan to suratul baqara maluma kan kiran shi da wannan suna saboda darajansa da kuma daukakansa tsakanin surorin alkur'ani mai girma sa'annan malam ya ce suratul Bakara me yasa aka kira ta da wannan sunan da kuma me yasa ta samu daukaka wannan daukaka tsakanin surorin alqur'ani sura ce idan ka iya ka karanta ta kai ta'ammuli shine ka zauna kai tunani kai bibi ma'anansa zai iya ba aka ma'anoni da abin da Kur'ani ya kumsa sa ka gani kaman سوروري سوران سوروري القرآن يمجر ما دسك سورا كمان دكان سنا دا علاقة دا وانا سورا كودا ما سورا القرآن يدكان دا علاقة دا جونا سو ذاك سامو كمان يا با كم مي القرآن يكمسا نعم تعلمون في غزوة حنين كان إلى هذا الوقت أكبر عدد يتجمع في جيش المسلمين 12 ألفين في هذا الوقت وبحسابات الجيوش خاصة في جزيرة العرب هذا جيش ضخم جدا اثنا عشر ألفا للمسلمين حتى قال بعض الصحابة لن نهزم اليوم من قلة يعني أعجب بكثرة العدد فقالوا لن نهزم اليوم من قلة مالا يجي كوزان cewa cikin غزوة حنين wani yaki ne da ya faru tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da arna ana ciranta gazuwa tuhunai. wannan gazuwan ko kuma wannan yakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fita yana tare da sojoji yana tare da mana mayaka sojoji ce nan a da sunan yanzu zamani yana tare da sojojin da suka kai sojoji dubu goma sha biyu sojoji nawa dubu goma sha biyu lokacin a cikin jazirar arabiya muka ce cikin jazirar larabawa ba adadi karami ba ne a ce mutuna na da irin wannan sojojin dubu goma sha biyu ba wasa ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita da wannan wannan sahaban har ma aka samu cikin sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka cewa ba za a rinjaye mu ba ai lan yuhzam al-yawma min qilla ba za a rinjaye mu saboda karancin mu ba ba za ai arnan ba za su iya mu saboda karanci ba in dai yawa ce bari a ci nasara cikin yaki to yau za mu ci nasara na'am لما وصلوا إلى وادي حنين الكفار كمنوا في الوادي وكانوا ينزلون من أعلى إلى أسفل فرمى عليهم العدو السهام فارتبك الجيش المسلم وفر أغلب الجيش لم يتبقى من إثنى عشر ألفا إلا عدد أقل من مئة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لما من الذي رمى الكفار المسلم آه malai ce lokacin da musulmai suke saukowa suke zuwa ma'ana filin hunai, da lokacin arnan kuma na zuwa lokacin da arna suka fara wulga cibiya duk da cewa sahabai suna da yawa lokacin da suka fara ganin an fara mutu hadarin cibiyoyi sai sahabbai suka fara gudu suka juye baya suka fara gudu mutane 12,000 bai saura tare da annabi ba abin da ya wuce mutane 100 ba waɗanda suka saura cikin sahabban kenan da basu gudu ba bai wuce mutane 100 ba na'am بما يرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرجع هؤلاء الفارين إليه مرة ثانية هو صلى الله عليه وسلم لا يفر تعلمون ماذا فعل لكي يرجع الفارين lokacin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya so ya komo da wa'anga da suke gudu cikin sahabai saboda kun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai taba guduwa ba duk wanda ce takaman jarumta a ban kasa to annabi ya fi shi jarumta ba zai taba juya bayansa sama arne ba ko kuma makiyi ya gudu ba malam ce shin kun san ya annabi ya yi saboda sahabai su dawo sai mun ji bacin malam na'am amara ammahu al-abbas radiyallahu anhu وكان العباس صوته جهوري أي صوته عالي وقال نادي وكل يا أصحاب سورة البقرة فلما نادى العباس وقال يا أصحاب سورة البقرة الصوت وصل إلى الفارين فبدأوا يرجعون حتى إن بعضهم كان من سرعة فرار الإبل الجمل سريع ما استطاع أن يوقفه فأخذ ما عليه وتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا صنعت هذه الصورة بأصحابها في أناس اسمهم أصحاب سورة البقرة بس ما لأيكي شين كن سن يندا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يي يبر وإن صحابان سكا كومو لو كتشين دا سكا جوية بايا سي النبي يبري كان بابانسا عباس رافعني النبي ني muka ce rafani ba rafani ta bangaren uwa ba larabci suna bambantawa in larabe ya ce maka hal shine kanin umma ko yayan umma amma in balarabe ya ce maka am shine kanin baba ko yayan baba ba kaman turanci bane uncle uncle ne both side uncle ne larabci akwai bambanci sai abbasin nan shi Allah ya yi shi mutum ne mai murya sai annabi ya ce mai ya saya ya cira cikin mutane ya ce musu ya kai masoya mazowan suratul baqara ashabu suratul baqara mazowan suratul baqara lokacin da abbas ya saya saboda girman suran wujin sahabai da darajar suran wujin sahabai har ma akwai waɗanda a ce musu ma ashabu suratul baqara da ya saya ce ya ashabu suratul baqara yayi kuwa lokacin sahabai wannan ciran ya shiga kunnensu sai suka fara komowa wani ma saboda kan abin hawan da ya ce saurin abin hawan ba zai iya sayar da shi saboda ciran da ya ji da darajar da ciran da ya ji da kuma kimanta sunan da annabi ya bar aka shi shine bakara ya zai doki abin da ce kan dabansa ne ya bar daban da tafiya shi ya komo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am حتى جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في أصحابه تأخرا ناداهم وقال يا أصحاب سورة البقرة ترى ما سر هذه السورة العظيمة في أن تفعل بأصحابها هكذا ما ce يا zo رواية وأنس رواية tabbatattu تيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم wani lokaci in ya ga sahabai rauni ya fara samun su sun fara kasala ko wani abu irin haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so ya tayar da kwazonsu ya tayar da su, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran kiransu ya ku mazoban suratul baqara shin wani irin sirri wannan suran ce da shi yake aikata da mazobansa wannan aiki in suna cikin lokacin rauni da kasala ya bar su komo cikin lokacin karfi da vim shin menene sirrin a cikin wannan suran za mu ji bakin malam insha Allah na'am awwalu shay limaza sumiyat surat al-baqara bi surat al-baqara malam ce abu na farko me yasa ma aka cira سورة البقرة aka متى سورة البقرة baqara سورة san suratul baqara mai ma'anansa suran saniya sura me saniya ita ce baqara a larabci مع أن فيها قصص غير البقرة وقصص عظيمة مثل طالوت وجالوت والكالذي مر على قرية قصة إبراهيم مع الطير قصص كثيرة لماذا هذا الاسم لسورة البقرة ما لا أنت أنترا من سندي akwai kisan annabi Musa ko da bani Isra'ila wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya ya'murukum an tadhbahu baqara akwai kissan baqara ciki kissan sasaniyan mutanen annabi Musa to amma me yasa aka zabi wannan sunan bidabt aka ba suran alhalin kuma akwai kissosi da yawa akwai kissan annabi Ibrahim a ciki akwai kisan bawan Allah da Malumma wa'ansu sun ba shi suna da makamanninsu cewa bawan allah da ya wuce ga wata kasa ya zo ya iska mutanen kasan duka sun mutu sai ce man yuhyi hadhihi qarya wa zai rayu da wannan ga kisosi da yawa a cikinsa ba kawai suratul bakara ba kaman kisson bakara kada ke ciki ba kamar ba kisson saniyan annabi musa da ko kuma saniyan bani isra'ila kada ke cikin suran ba amma sai aka bata wannan suna me yasa نعم تعلمون أن عنوان الصورة يلتصق بكل آيات الصورة مالك شين كن سان تشوا sunan دا aka ba wannan suran dukkan suran sunan suran yana da alaka da dukkan ayoyin da ke cikin sura qissat al-baqara البقرة nafham ma'na al-ism alladhi hadas أن قوما من بني إسرائيل من قوم موسى قتلوا أحدهم وبدأوا ينفون تهمة القتل عنهم فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا نريد أن نعلم القاتل فلما دعا موسى ربه قال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما لا يجي شنكون سن ميفا suran ya samu wannan sunan <clears throat> ko kuma ya aka yi aka samu kisan baka mana saniya a cikin sura shine wa'ansu mutane cikin bani isra'il a lokacin annabi musa suka kashe ɗaya a cikinsu yanzu suna neman su gane wa ya kashe wannan bawan allah da aka kashe a cikinsu suka zo suka ce ma annabi musa gashi gashi gashi annabi musa ya ce musu to Allah na muku umarnin da cewa ku yanka saniya kowace irin saniya ne na'am فلما قال لهم إن الله يأمركم أن تسبحوا بكره المفترض أن يستمعوا إلى كلام الله ويذهبوا سريعا فينفذوا الأمر لكنهم ما فعلوا ذلك ما لا يجي لو النبي موسى يجي موسو Allah na muku umurni da cewa ku yanke saniya me ya kamata a yi kai ne aka ce maka ba ni ruwa kai tun da dai ruwa ka san ruwa biyu ake sha imma voltic ko kuma pure water ko abin da muka saba da shi kenan muka saba da shi kawai sai ka je ka doko ka kawo to su lokacin da aka ce musu Allah na umurtanku ku yanke saniya abin da ya dace da su shine su je su kama kowace irin saniya ce baka ce fara ce dorawa ce kowace kala ce su kama su yanka amma ba haka suka yi ba na'am awwal ma qalu qalu Musa alayhi salam atattakhizuna huzwa يعني أتهزأ بنا نحن نقول لك نريد أن نعرف من قتل وأنت تقول اذبحوا بقرة أنت تهزأ بنا فقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إن نبيا يستهزئ بقوله بقومه يكون هذا من صفات الجاهلين ما لأيكي أبنا فرقو دا بني إسرائيل سكتش مع النبي موسى لو كتشندا سوسكا سكتش مع مو أنكشواني دا كتشكمو بمغاني وايكشيش با مناسو مغاني da ya ce musu Allah na umurtan ku ku yanka saniya bayan ba su je sun aikata ba abun farko da suka, fara cewa sai suka ce mai shin yanzu siya kuma za ka muna ne mu mun zo wurinka cewa wani ya kashe muna mu muna so mu gane shi yanzu sai ka ce muna mu je mu yanka Allah ya ce mu mu yanka saniya ai wannan kuma ya koma siya idan muka ce siya ba irin siya yadda kuke fahimtar shi a hausa ba na yi wannan hausan ne saboda shi kuka fi ganewa da shi kamar masalan in zo na serious kana wasa kuna fassara shi da siya rashin gaskata al'amari rashin sa seriousness cikin abin da a ce ciki shin siya kuma za ka muna sai annabi musa ya ce musu ina neman sari ga allah da in muku siya saboda idan ba annabi yayi ma mutanen sa siya ai abun ya koma jahilci kuma kuma yin siya ga wani da wani abu ya same sa ko kuma lokacin da yake cikin hali na damuwa hali ne na jahilai ba hali ne na mutanen kirki ba na'am المهم لم يستمعوا المفترض أن يذهبوا فيذبحوا أي بقرة بدأوا يتلكؤوا ويسألوا عن شروط أكثر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي في بقر كثير أي بقرة يريد قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان لا فارض يعني لا كبيرة في السن ولا بكر صغيرة عوان يعني وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون اذهبوا وطبقوا الأمر lokacin annabi musa bayan sun ya gama ya ba su wannan ansan cewa yana roƙon allah yana neman sari ga allah da ya kasance cikin jahilai sai lokacin suka ci gaba maimako su je su kama kowace irin saniya su yanka sai suka fara neman shurutai shartuttuka suka fara ce mai to mun ji yanzu ka cira ubangijinka ka ji ko tun nan suka fara baruta ka cira ubangijinmu ko kuma ka cira ubangijinka suka ce ka cira ubangijinka tamkar su ba su ciki kenan ya bayyana muna saniyan nan yanzu muna so mu gane ejin saniyan muna so mu gane shekarunsa annabi musa ya ce allah na cewa ita saniya ce ba babba ba kuma ba karama ba ita ce it means saniya ce saka-saka ba babba ba ce ba ta sufa ba kuma ba karama ba ce it means saniya ce da ta koshi ta kai mana masayi na daidaita ba ta wuce ba ba ta zo kasa ba na'am وفي هذا يقول azza wa jalla وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين سألوا عن اللون نريد لون البقرة ما لون البقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها يعني لونها واضح شديد الصفار تسر الناظرين حينما تنظر إليها تشعر بالسرور من جمالها فلما قال لهم ذلك أيضا لم يفعلوا لو كتشين بايسون تنبي سوغاني معنى جرمان ثانيا idan muka ce girman sa itmin suna neman su gane shekarun saniya shin saniya karama za su sai aka fadi musu har yanzu fa basu je sun kama sun yanka ba sai kuma saboda kwankwanto da iyawa sai suka ce to yanzu annabi musa mun gane wannan na farko dai mun gane yanzu tambaya na biyu ka tambayi ubangijinka kuma allan kan nan ka tambaye shi ya bayyana muna ita saniyan nan kalanta wani kala ne baka ce fara ce dorawa ce ja ce wani irin kala ne ta lokacin annabi musa ya ce musu ita saniyan ga saniya ce yalo safra kusan a cikin rayuwanka to maybe sofofin da muke cikin masallaci gare maybe sun taba gani ni dai ban taba gani ba sai aka ce musu to saniyan ce kalanta yalo yalo ne kuma saboda cewun kalan idan kowa ya ga saniyan kalan na birge duk wanda ya gani duk wanda zai ga saniyan sai kalan sha birge shi daga can in ka an gayo saniyan sai ya birge ka to lokacin kuma malam ce ba su aikata wanga kuma na'am يبقى لما تشددوا الله عز وجل قال بكرة لا فارد ولا بكر عوان وسط في السن قالوا هذا البكر كثير نريد اللون فقال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فقالوا هذا أيضا كثير نريد تحديدا أكثر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا يعني البقر كثير وإنا إن شاء الله لمهتدون طبعا لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا فذهب موسى إلى ربه عز وجل وسأله فالله عز وجل أعطاه تحديدا دقيقة لبكرة واحدة انظر قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ما معنى هذا؟ يعني هذه البقرة غير مزللة بالعمل لا تعمل ولا تثير الأرض أي لا تقلبها للزراعة لأن البقر كان يعمل ولا تسقي الحرث مسلمة سالمة من العيوب لا شية فيها أي ليس لها لون مخالف لونها يعني أصفر فقط ما أصفر في أبيض أو أصفر في أسمر لا أصفر فقط ما فيها علامة واحدة غير لون الأصفر هذا كثير لا Allahu akbar lokacin bayan kwankwanto da karambaninsu ya kai tambayan kalan saniya suka kuma kara ce ma annabi musa ai to kalan ga kuma maiwa mm, suna da yawa ka kuma kara dai tambayan ubangijin kan nan ya kuma bayyana muna dai a dai kara siffanta muna ita bakaran ita saniyan a kara siffanta muna ita na farko dai ka ce allanka ya ce ba karama ba ce kuma ba babba ba ce saniya ce saka-saka to bayan haka yanzu mun gane kalanta yanzu ka kara kalan nan mai muna da su da yawa za a samu kalan nan da a dai bayyana muna da mu muna so mu gane mu muna mu gane fiye da haka lokacin sai annabi Musa ya ce musu to Allah na ba da labarin cewa ita saniyan ba kaskatatta ba ce idan muka ce kaskatattar saniya ba kaman kaskanci na walakanci ba a'a ba gajiyayya ba ba a noma da ita saniya ce ita kawai nata ne ta ci ta sha ta sha ta kwanta ba ta noma ba a diba ruwa da shi idan muka ce ba a diba ruwa da shi wani zai ce to saniya kuma ana diban ruwa da shi ne baka zauna kauye bane zaka gane da dabbobi ake diba ruwa wani rijiyar na nan da familin ku duka za su zo su kama su ja wanga ya gaji wanga ya ba wan ba za a iya ba a samu ruwan da za a sha da gida ba sai an darma ijiyan gugan rijiyan ga dabba dabban zai ja sannan a iya cire ruwa cikin rijiya to saniyan ga na farko ba a noma da ita wanda suka zauna kauye sun san ana noma da saniya na biyu ba a diba ruwa da ita kai bar ma saniyan babu illa a jikinta ba wani wuri ya jimmu wani ya taba cizon ta a'a babu illa kuma sifa da za a kara muku kan siffan da kuke so kalantan nan kuma yalo yalon nan da aka ce muku babu kalan da ya mix ciki babu wani a nan ga jikin shi duka yalo ne kan shi fari ne so saboda shi ba problem no no duka kalan su guda ne kawai kala guda gudan shi a ce sun ku yanka na'am فبحثوا فوجدوا bakara wahida bi الوصف alwasf mala yace cikin karshen ayan suka ce insha Allah inna insha Allah la muhtadu suka ce da ikon Allah zamu mu shiri zuwa ga wannan malai ce da ba su kawo insha Allah nan ba a karshen su da sam sam ba za su iya samu irin wannan saniyan ba na'am فبحثوا فوجدوا بقرة واحدة عند غلام يتيم فقالوا أتبع هذه البقرة قال نعم قالوا بكم قال بوزنها ذهبا فلما شددوا شدد الله عليهم Allahu akbar lokacin da ikon Allah da ganin damansa saboda sun yi istikdamin kalma insha Allah idan Allah ya so sai kuma Allah kuma ya so suka yi ta bincike suka zo suka samu saniyan ga kwaya ɗaya ne tal kuma kwaya ɗayan nan ba shi ne abu ban mamaci ba na wani maraya ne marayan ga kuma aka ce mai shin za ka sai da wannan saniyan ya ce e, kwarai kwa zan sai muku sai suka ce nawa ya ce pricing wannan saniyan kudin da zan sai da shi shine za a aza saniyan a skeli ne a auna daidai nauyinsa to daidai nauyin saniyan na ce so amma zinariya ba ku gane ba saniyan na cikin scale a sa zinariya kuma cikin scale idan nauyin zinariyan da saniyan suka yi daidai lokacin sai ku doki saniyan ku ku bani zinariyan na sayar muku malam ce lokacin da suka sananta ma kansu sai Allah kuma ya sananta musu na'am قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فلما ذبحوا البقرة أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يقول لهم اضربوه ببعضها فقطعوا جزءا من البقرة وضربوا الميت فقام وقال فلان قتلني ثم مات الله أكبر شوف كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر وعلى لوكا تشندا aka siffanta musu saniyan aka yi kasuwa da wannan marayan suka sai wannan saniya sai Allah ya ce ma annabi Musa ka ce musu a doki wani yanki a cikin naman wannan saniya wani yanki a buga gawan da shi wanda aka kashe a doki wani yanki a buga shi da shi lokacin da aka doki yankin aka buga wannan bawan allah da ya aka kashe sai ya tashi allah ya bari ransa ya dawo da ya tashi ya ce wane wane shi ya kashe ni sai ya kwanta kuma ya mutu Allah ya ce cikin alkur'ani to haka yadda muka yi wannan muka raya da wannan rai cikin lokuta kadan haka mu so Allah ce raya da rai ko kuma haka za mu rayar da rai a ranar sakamako saboda shi mai kwankwanto mai mamaci ka daina mamaci bayan mutuwanka ka tashi wannan abu mafi sauki ne ga Allah subhanahu Ta'ala? bayan haka ba wannan ka dai ba Allah ya ce sa'an nan mu nuna muku ayoyinmu mai yiwa ku yi hankali ba tunna ma ba hankalin ba ne a saboda ai amfanin da hankali kwakwalwa na nan tunna ma amma ana so ai amfani da shi na'am انظر هذه الآية حينما ترى إنسان ميت والله يحييه أمامك ويعترف بالحقيقة ثم يموت ماذا يحدث لقلبك؟ القلب يخشع من خشية الله ولكن الله عز وجل قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك شوف هؤلاء هم اليهود هم بني إسرائيل يجي just can imagine ka dai ka manta ka sawwara cikin hankalinka kana sayi wani ya mutu cikin ikon Allah a doki nama a buga mai shi ya tashi ya tashi ya ce wane ya kashe ni sa'an nan ya kwanta ya mutu me wannan zai sa cikin zuciyanka babu shakka zai bar zuciyanka ya girgiza tsoron Allah ya shiga cikin zuciyan ka samu takawa malam ya ce amma duk da haka sai Allah ya ce cikin alkur'ani game da wa'anga mutanen bani isra'il sun qasat qulubukum bayan haka sai zukatansu suka kekeshe ya bushe abin da ya kamata ya ba su tsoron Allah to ya kara musu bushewan zuciya ne sai malam ya ce wa'anga to su ne yahudawa in ba ku su ba wa'anga su ne yahudawa su ne bani isra'il na'am ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون تخيل أن يصل أن تصل قسوة قلب إنسان فتكون أشد من الحجارة الله يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ترى حجارة منابيع أنهار ينابيع يعني أنهار وإن منها لما يشقق الحجر ينشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية لا تجد حجرا كبيرا يهبط من أعلى الجبل من خشية الله فالحجارة تخشع وقلوب بعض بني آدم لا تخشع سبحان الله لا يجي ku كديبا bayan haka sai يجي ya ce bayan suka kekeshe su suka bushe sai Allah ya kamanta zukatan da duwatsu kai sai Allah ya ce balma zukatan ma sun fi zuwa su bushewa da kekeshewa saboda cikin duwatsu za ka samu wani dusi wani dusin za ka samu wurinsa wujin bullowan ruwa ne gulbi ne na ruwa wani dusin za ka samu mai wajen duwatsu ne amma gulbi ne na ruwa daga cikin duwatsu za ka samu wanda zai sage wayanda suka zauna cikin inda akwai duwatsu za ka samu akwai dusin da zai sage da za a tambayi ina ruwan ke fitowa baka sani ba amma kowane lokaci ruwan na zuba ne cikin damana ne ba lokacin damana ba ne cikin lokacin zafi ne lokacin rani kowane lokaci ana samu ruwa na mana dusin nan ruwa na zubowa ga wannan dusi balma daga cikin duwatsu akwai dusi babba da ke sama ya fado kasa duka saboda ne saboda tsohon Allah dusi ya sage ruwa na fita ciki dusi ya zama asali gulbi na ruwa dusi ya fita sama ya fadi saboda tsoron Allah sai malai ce ka dai diba duwatsu suna tsoron Allah amma zaka zo ka samu wa'yansu zukata a cikin zukatan bayin Allah na bani Adama ba a tsoron Allah na'am بعد أن فهمنا قصة البقرة نرجع ونعيد السؤال لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة مالاكي بايا منجي لاباري دا ستوري نوانن ثانيا ينزمو كومو متنبئكم ميسا أكترا سورة البقرة دا سورة البقرة ميسا أكسام سورا سورا ثانيا نعم قصة البقرة تشير إلى سرعة الاستجابة للأمر والنهي قصة البقرة تشير إلى سرعة الاستجابة للأمر والنهي كيف حالك مع أوامر الله ونواهيه كما رأيت بني إسرائيل ماذا فعلوا حينما قال الله لهم اذبحوا بقرة تلكأوا وتلكأوا وتلكأوا فتجد في كل آيات سورة البقرة عبارة عن اختبار لسرعة الاستجابة والأوامر والنواهي فكل الآيات تندرج تحت هذا السياق mala ce idan kuka diba labarin ga a cikin kisan ga za ku samu yana magana ne yana nuna muna yanda mutum ya kamata ka yi sauri ka yi gaggawa ka karbi ciran Allah ka kiyaye kuma haninsa ko kuma zai nuna maka in ka diba menene amfanin lokacin da Allah ya umurce ka abu ka aikata shi ba tare da shishigi ba lokacin da Allah ya hana ka ka hannu ba tare da shishigi ba saboda idan ka diba sai malam ce dukkan ayoyin suratul baqara kuma za ka zo ka di iske suna magana ne kan suna bayani ne kan hani da kuma umurni na'am النبي صلى الله عليه وسلم سأل تعلمون أبي بن كعب قال عنه صلى الله عليه وسلم أقرأكم للقرآن أبي بن كعب يعني أحسن واحد يقرأ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو سيدنا أبي بن كعب ما لا يجي النبي معلم محمد صلى الله عليه وسلم يجي يجي ما أبي بن كعب ما لا يجي شنكون سواني أبي in aka ce ubayy ibn ka'ab wane ne sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne wannan mai yiwa kowa ya san haka to daga cikin darajar ubay annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya nuna fadlan cewa ubay ya fi kowa iya karatun alkur'ani a al'ummansa bayan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi sahabai duka iya karanta Qur'ani shine Ubay ibn Ka'ab na'am النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وقال يا أبي أتدري هل تعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم تخيل عظم هذا السؤال آيات القرآن ستة ألاف ومئتين وستة وثلاثين آية تخيل لما أعطيك سؤال واديك ستة آلاف اختيار ثم أقول لك اختر الإجابة الصحيحة يقول يا أبي يا أبا المنذر أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم فطعن في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك العلم الله أكبر الله أكبر ما نيجي النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي مع عبي bayan kun gane wane ne Ubay bin Ka'ab malam yace annabi sai annabi ya ce mai ya kai Ubay dan Ka'ab shin ka san wani aya wace aya ce tafi kowace aya daraja da girma a cikin alkur'ani mai girma just imagine ayoyin alkur'ani malam ce ayoyi dubu shida ko yi turanci ne 6236 6237 137 ayes ce cikin alkur'ani just imagine sai wani zai zaunar da ke ce maka cikin 6,237 ayes wani ya fi girma wani ya fi daraja ya an san ka zai kasance ta gaskiya an kama mamaci to ubai bai yi shakka ba kawai ya zauna ya kalli annabi muhammad saboda daraja da Allah ya bashi da fifiko a cikin sahabai ta bangaren alkur'ani sahabai dukansu masu daraja ne sai ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayan da ya fi girma cikin alkur'ani mai girma shine ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki da ansan da ya bayar sai ya buga kirjinsa ya ce ما دلا yi bishara da ilimi ya kai ubai na'am ana sa'akra ayatul ولكن أريد منك أن تسمع ليس بأذنك ولكن بأذن قلبك listening to آية الكرسي by your heart and tell me what you feel أخبرني ماذا تشعر لماذا هذه الآية بالذات هي أعظم آية في كتاب الله ما لا ينشي زي كرنت آية kusan duk wanda ke masallacin ga ya haddace shi in ya hadda maimakon eh in ma ya haddace shi daidai ko kuma ya haddace shi ta wani usulubi da amma muhim da wuya zaka ga wani musulmi da koman lalace yawanci zai kokari ayatul kursi da ya iya shi mai kyau ko kuma marasa kyau Allah ya samu duka mu iya shi yanda Allah ke so malai ce zai karanta eh, ayatul kursi ayatul kursi kuma da zai karanto yana son ka saurari ayan da kyau amma kun san abin da ce da wuya cikin saurara ba saurara na kunne ba saurara na zuciya ka bude kunne na zuciyanka idan zuciyanka na da kunne it means ka bude zuciyanka ka ji shi turu zuciyanka ba turu kunnenka ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ماذا تشعر؟ what you feel while listening to Ayat al-Kursi ماذا تشعر طبعا إن شاء الله إن كان في العمر بقية سنأخذ لها محاضرة وحدها آية الكرسي سنأخذ لها محاضرة وحدها لأن فيها قصة الوقت نفذ عن نفسه دقائق ساعة سنأخذ لها محاضرة وحدها ولكن على عجالة سأقول لكم قصتها حتى نأخذها إن شاء الله وهذه الآية في سورة البقرة مالكي كارجي سورة آية الكرسي كاجي آية ميكجي da ka saurari ayar me ka ci cikin zuciyanka fa ba an akwai wanda suka ji wani abu akwai wanda kuma ba zai ji ba saboda yawancin mu nan muna karanta Qur'ani muna saurara shi saboda ba mu san ma'anansa ba ba zai iya ta'asiri ba amma kuma Qur'ani to saboda mu'jizan sa ma zaka samu me shi bai san ma'anan ma yana ta'asiri amma tasirin ba zai kai kamar da ka san ma'anan ba malam ce idan Allah ya ba mu aron kwanaci ayatul kursi zai kafa mata muhadara ita kadai tana bukatar muhadara mai zaman kanta idan Allah subhanahu wata'ala ya نعم na'am أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوكله بحفظ الصدقة يحرس الصدقة فجاء سارق يسرق من الصدقة فأمسكه أبو هريرة فقال إني صاحب حاجة وعيال فتركه أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولم يره ما فعل أسيرك البارحة أي بالأمس قال اشتكى حاجة وعيال قال إنه كذبك وسيعود فجاء في اليوم الثاني فوجده يسرق فأمسكه فقال دعني فإني صاحب حاجة وعيال فتركه فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة قال اشتكى حاجة وعيال قال كذبك وسيعود حتى جاء في الثالثه. الله أكبر وانا حديث زي كارة تبتر منى تشيوى النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزوني دقاء الله تندى ما إيماني دهكا أما زي كارة تبتر منى da imanin shine me ya faru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya bari ya sa abi huraira ya yi gadin ya kiyaye ya zauna ya jiba sadakoki da aka kawo annabin mu kun san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai baya cin sadaka sadaka da ake kawowa yana raba matalakawa ne to sadaka ga sadaka sai annabi ya ce abi huraira kai ka kula da sadakokin nan abi huraira na cikin kula da wayannan sadakokin sai wani ya zo zai sata cikin wannan kayan sai abi huraira ya kama shi ya ce ma abi huraira wallahi talauci ne ya dame ni ga yara ga mata ba abinci ba komai abi huraira ya bar shi ya wuce yana zuwa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai me ya faru da mutumin ka na jiya a'a me ya faru da mutumin ka da ka kama jiya shi abi huraira bai mamaci ba saboda ya san ba annaban Allah ne ya faɗi ko bai fadi ba wahayi zai zo sauka ya bashi labari sai ce wala annabi na kama shi da na kama shi ya ce ya yi mini kuka wallahi talauci da kuma iyali da sauransu ba iko ba kaza na bar shi wuce annabi ya ce ya maka karya kuma gobe zai dawo ba abin da ya faru da ai ba gaibi bane ko shi wannan na ce maka jiya mai station na mari wani ko wani ya mari wani wani mota ya yi kaza wannan ba gaibi bane kaga ce na zo na maka eh yanzu Muhammad ya fara cewa san gaibi ba ka ba gaibi ba ne. to abun ban mamaci cikin hadisi sai annabi ya ce maka annabi ya ce mai wasa ya'ud zai dawo abi hurairah to ya san tunda annabi ya fadi ya dawo ya je zauna yana jiran kuma ya dawo ya dawo kuma abi huraira ya sace kama shi ya kuma ba da uzuri da same uzurin da ya bayar jiya ya wuce abi huraira na zuwa wajen annabi annabi ya ce mai ya ina mutum bawan Allah ka daga kama abi huraira ya ce har yanzu dai ya kuma ba da uzuri cewa baya da iko gashi gashi gashi annabi ya ce ya maka karya kuma gobe zai komo kuma ya komo kuma na'am فلما كان في اليوم الثالث أمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني سأعلمك شيئا ينفعك الله به وكان الصحابة أحرص شيئا على العلم فماذا علمه؟ قال إذا أويت إلى فراشك إذا أردت أن تنام فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي when you want to sleep read آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ الله ينزل لك ملك مخصوص يحفظك ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له ذلك فلما قال له ذلك تركه فذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة قال إنه علمني كذا وكذا قال صدقك وهو كذوب هو أصلا كذاب لكن في هذه المسألة صدقك أتدري يا أبا هريرة من كنت تخاطب منذ ثلاث أيام ذاك الشيطان ذاك الشيطان انظر ما تفعل آية انظر ماذا تفعل انظر ماذا تفعل آية الكرسي بالشياطين mala ya ce kwana na uku har yanzu dai mutumin abin huraira dai kun san cewa zai komo kun san annabi baya ba da labari labari ya zama karya kwana na uku da ya komo abin huraira ya ya kama shi ya ce yanzu dai zan reportin kan ba annabi zan kai karan ka wajen annabi ai ana biyu duka ba abin raira ce ba annabi labari annabi tambayin sa ya mutunin ka da ka kama ya mutunin ka da ka kama yace to yau sai na kai karan ka wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace ma abi huraira kaka kai ni don Allah ina roƙon ka kaka kai ni zan koyar da kai wani abu da zai maka amfani amma kadda ka kai ni wajen annabi zan baka zan karantar da kai wani abun da ce da zai maka amfani sahabai kuma malam kun san ba abun da daga cikin mafi abin da sahabai ce kimantawa suke ba da lokacinsu shine ilimi kamar yadda kuka sani sahabi za ka samu bai da abinci abin da ce iya faduwa saboda yunwa yake iya saya bacin hanya yana jiran sahabi wani sa wani dai zai wuce gida ya ce salamu alaikum ya mai sallama me shi ce abi da zo buje gida ka ci abinci tare da ni kuma shi ya yafi kowane sahabi riwayan hadisi a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga bai da komai amma ilimi yana da shi sahabai masu son ilimi ne har yanzu abi da guda gudan kuma ne wannan abun ya faru da shi kun ga kwana na uku ya ce zai kai shi annabi amma da ya ji labarin ilimi sai ya saya sai ce mai tona ji ka koya min sai ce ma abi huraira duk lokacin da ka zo za ka kwanta ka karanta sura eh ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al qayyum zuwa karshe duk lokacin da ka zo wajen baccinka idan ka karanta Allah zai sau zai bari mala'ika fasna mala'ika zai sauka wajen daga sama ya zo yana kare ka yana kiyaye ka har gari ya waye wani shaitani ba zai kusance ka ba lokacin abin huraira ya ce to tafi tunda dai ka koyar da ni wani abu ba ai alkawali kuma kaya ne sai ya ce mai yati lokacin da ya wuce abin huraira ya je wajen annabi annabi ya ce mai a ah, ina mutuninka ka da ka kama kuma tunda mai annabi ya ce mai zai komo na ukun nan sai ya ce ma annabi wallahi na kama shi na ce mai zan kawo shi wurinka amma ya ce min bar shi zai koya min wani abu ya koyar da ni wani abu saboda shi ni kuma na bari a wuce annabi ya ce mai me ya koyar da kai sai ya ce ma annabi ya karantar da ni cewa idan na zo zan yi bacci in karanta ayatul kursi wannan ayan Allah zai saukar da mala'ika da zai kiyaye ni zai kasance kiyayewan Allah na tare da ni har gari ya waye wani abu ba zai taba ni ba annabi ya ce ya maka gaskiya a nan nan abin da ya karanta da kai gaskiya ne amma makaryaci ne mai yawan karya ne mutumin kan nan nan da ya yi gaskiya amma mai yawan karya ne annabi mu annabi muhammad farin jakada wanda ya fi kowa wanda Allah ya zabe sa da wahayinsa sai ce ma bi huraira shin ka san wane ne wannan mutumin da kwana uku kuce da gwagwarmaya tare da shi a ce ta bugawa da shi kwana uku sai ce ma annabi ban sani ba annabi ya ce bai to wannan shi ne shaitani shaitani ke zuwa wurinka kwana ukun nan ya yi ta ringa maka karya amma yau ya maka gaskiya amma shaitani makaryaci ne نعم آه، أرى أن بساط الوقت قد ينسحب من تحت أقدامنا ولكننا لم نستوفي الكلام عن سورة البقرة نذكركم بأنها سنام القرآن وأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ونذكركم بسبب تسمية سورة البقرة الذي قاله العلماء أو بعض العلماء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 ya cancanta ba amma mun da ya dan tabo dai ne wani bangare a cikinsa amma gabanin ya rufe maganansa zai tunasar da mu cewa suran malumma suka ce shine sura mafi daukaka sura idan aka ce sanamin shi mun fassara ba sai mun koma mun fassara shine mafi daukaka abu a cikin sura mana cikin surorin qur'ani sa'annan ba zai manta ya tunasar da mu cewa suratul baqara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa a karanta shi fa inna akhdaha baraka wa tarkuha hasara wa la yastati'uha al-batala a karanta sa saboda karanta ita bakara albarka ne yana bari albarka ya sauka cikin rayuwanka albarka ya sauka cikin gidanka albarka ya sauka cikin al'amarinka duka baki daya kuma barinta hasara ne sa'an nan duk wanda ce karanta ta ma'ana mai sihiri mai bokanci ko mai shafi ba zai iya taba shi da safinsa ba safin mai safi ba zai taba ka ba idan ka kasance kai riko da suratul baqara malam ce har yanzu daga cikin tunasarwa da zai tunasar kar da mu manta cewa ita ce suran da annabi muhammad ya karantar cewa idan ka karanta a cikin gidanka shaitani na gudun gidan kwana uku baya kusantan wannan gidan har yanzu a cikin suran guda guda a ce samu ayatul kursi wanda ta fi kowane aya girma da daraja a cikin alkur'ani mai girma da idan ka karanta wannan ayan lokacin da za ka kwanta allah zai kiyaye ka har gari ya waye komai ba zai same ka ba wasu bahanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na tube ilayk